الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من cikin littafin da باب التوبة من أكثر حديث إلى عشرين دقايا وإن أقول الشيء في لقومة درس لقومة ولا لذا نعمل تعزير من هو malam Muhammad Awal Albani Allah ya gafarta masa Allah ya kai rahama gare shi Allah ya kuma ya rubuta shi daga cikin shahidai sauran malamanmu irin su Sheikh Jafar Mahmud Adam su ma Allah ya musu rahama Allah ya gafarta Sheikh Abubakar Shehu kuma wannan hanyar haka ta da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ba za su hana a ci gaba da waɗannan abubuwan da suke faruwa ba za su dakatar da karantarwa ba ba kuma za su tsaye da wa'azantarwa ba in Allah ya da kuma duk lokacin da irin wannan musibar ta faru akan ji ciwo akan ji zafi amma sai wani alheri ya biyo bayan wannan musibar insha Allah wanda ya zo mana da wannan addini annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an mun duba a tarihi sau takwas zuwa tara har yake tsarin hallaka shi amma allah maɗaukakin sarki ya tserar da shi har zuwa lokacin da ya isar da wannan addini daga cikin ƙoƙarin da aka yi na Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an bashi nama mai guba wanda har a ranar da zai bar duniya ya gaya sahabbansa ita har yanzu gubar da na ci a haibar bata ta gushe tana taso mun ba amma yanzu lokacin da tasirinta zai yi a jikina ya yi annabi ya bar duniya in kuka ɗauko da umar shi ma haka da usman shi ma haka da aliyu ɗan abi talib haka haka za a yi ta tuhowa ana ta gangarowa zuwa har zuwa nan ƙasar da shi usman ɗan fodiyo shi ma an yi ƙoƙarin hallaka shi allah maɗaukin sarki ya ba shi dama har zuwa lokacin da ya yi iya ɗora mutane akan turbar da ya ɗora su to haka aka yi ta zangarowa har abinda ba mu taɓa ji ba ba mu taɓa gani bai faru a kan shek gaba? to gashi kuma yanzu wani abin da ba sabo Allah maɗaukin sarki ya gafarta musu ya kai rahama gare su abin da ya kamata duk wani musulmi ya yi ya zamanto kullum alaƙarsa da dangantakarsa da Allah madaukin sarki tana da kyau wani daga cikin magabata lokacin da aka gaya masa ma gaba da gaba aka ce wani yace da shi sai na kashe ka yace za ka bata min duniya ta ni kuma zan bata maka lahira kake duk mutumin da ka ɗauki ransa ka bata maka duniya ya tafi amma shi kuma ya bata maka taka lahira kuma godiyar da muke wa Allah ba iya wannan rayuwar ba ce kaɗai duk abin da aka yi a wannan duniyar akwai wata rayuwar sai an zo an zube duk abin da ya faru kuma a wannan lokacin kowa ta su za ta kashe shi Allah ya mana karshe mai kyau kuma Allah ya tsare mana mutuncinmu ya tsare mana addininmu ya tsare mana lafiyarmu ya tsare mana rawukanmu ya kuma tsare malamai wanda suke kokarin karantarwa da da'awa Allah kuma kada isa gwiwa su ta kare wasu sun ta tambaya ta ko suna tambayar wasu cewa wai za a yi karatu ko ba za a yi karatu ina ga yanzu ya kamata ma a karatu idan aka ce wata matsala ta faru an dakatar da karatu shi kenan an shiga uku an shiga musulma, kuma duk wanda ka ga ya tafi damar lokacin tafiyar ba wata dabara da za a iya tsallakar da shi kawai fatan mu dai Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu cika da imani wani yana faɗan ƙoƙarin kare wani mutum yake mutuwa wani yana faɗan kari kayan barna yake mutuwa wani yana ɗan ƙungiya asiri ne ta wannan hanyar suke mutuwa wani tawa ne to wanda Allah ya taimake shi ya mutu a kan yana karantar da addinin Allah ya sai gode wa Allah Allah matakin sarki ya samu dace mun tsaya a inda Ka'ab ibn Malik yake cewa wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka wannan shine iya abinda muka tsaya a wancan satin ko sai ce faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da iyo manzon Allah bayani akan cewar da a gaban wani na tsaya ina da bayanin da zan yi na fitar da kai amma tun da gaban ka ne ya rasulullah ba zan yi ƙarya ba ba ni da uzuri kawai na ki zuwa ne sai manzon Allah ya ce amma fa faqad sadaka. wannan ya faɗi gaskiya ya kuma yi gaskiya faqum hatta ƙabi Allah fika tunda ka faɗi gaskiya to tashi ka tafi har sai Allah yi hukunci ba ni da abin da zan ce game da kai waɗancan sun yi ƙarya in ba ƙaryar suka yi sun gaya wa annabi ya ɗauki abin da gani a fili wannan kamar yadda na gaya mana a wancan satin yana nuna mana manzo Allah bai san gaibu ba inda ya san gaibu da suka gaya wa sai ce ƙarya kuke yi amma sai i karɓi hanzarinsu duk da ƙarya suka yi masa shi ko ka'ab ya ce ba zai yi ƙarya ba annabi ce tun da ba ka da uzuri haka ka faɗa to tashi har sai Allah ya saukar da hukunci a kanka wa sara rijalun min bani salima fattaba'uni faqalu li sai wasu mutane daga cikin ƴan kabilar ƴan kabilar banu salima suka tashi suka biyo ni bayan na baro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu li suka ce da ni ma alimnaka aznabta zamban qabla hadha mu ba mu san ka taɓa yin wani laifi ba kafin wannan baka taɓa yin wani laifi ba sai wannan laqad ajasta fi alla takuna atazarta ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima atazara ilayhi al-mukhallafun yanzu ka kasa ka kuma gajiya ka ba wa manzan Allah irin uzurin da waɗanda ba su je wannan yakin suka bayar ba tunda kowa ya faɗi hanzarin ka kai ma ka kirkiri wani uzurin ka bayar na kana kafiyar ka zamba kasbe faru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laka ko ma wani irin laifi kai in ka gaya wa annabi hanzari ko ƙaryar kai in annabi ya ce Allah gafarta masa zai gafarta masa wannan istighfarin da manzon Allah ya ishe ka amma ka zo ka faɗi gaskiya qala sai ce fa wallahi ma zalu yu'annibuna ni ba su gushe ba suna ta'ani shine kai wani abu a dinga ganin baka yi daidai ba a dinga caka amma baka kyauta ba shine ta'ani watan suna nuna mun ban yi daidai ba haka ya kamata ne ba hatta arattu an arji'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai da nayi nufin na koma gurin manzon Allah fa ukazziba nafsi na kalyata kaina na je na ce ya rasulullah wannan bayanin da ne maka na gaya maka gaskiya gaskiya ba gaskiya na faɗa ba ina da uzuri sun ba kultu lahun sai na ce musu za hadha iya min ahad Na ce wannan abin da ya same ni akwai wani mutum iri na wanda ya faɗa cikin wannan matsala wata abin da ya sa yi musu wannan tambayar yana son ya ga tun da shi ya yi tuntuɓe idan akwai wasu mutanen kirki wanda su ma sun fada irin wannan matsala kuma sun gaya annabi gaskiya ya gaya musu irin abin da ya gaya masa to shi kenan abin ai mutuwar yawa kaka ce abin ba shi kadai bane in ko shi kadai ne sai san dabarar da zai yi qalu na'am laqiyahu ma'aka rajulani ai akwai mutum biyu kafin kai bayan kai su ma sun samu wannan matsalar qala mithla ma qulta su ma irin abin da ka gaya manzon Allah haka suka gaya masa wakila lahu ma mislu ma qila laka kuma an je an same su kuma an musu irin fadan da aka yi maka me yasa ka faɗi gaskiya qala qultu man huma yace sai nace da waye da waye qalu sai suka murara ibn rabi' al-amri wani ne wanda ake cewa da shi murara ibn rabi' al-amri shi wannan muraratu din yana ɗaya daga cikin mutanen madina kuma yana ɗaya daga cikin zurriyar wani da ake cewa da shi amr bin auf shi ta ake cewa da shi al'amri shi ma mutumin madina ne bayan shi akwai hilal ibn umayya al-waqifi akwai wani da ake cewa da shi hilal ibn umayya al-waqifi al-ka'bi shi wannan hilal ibn umayya al-waqifi duk sanda za ta fi yaki tun a lokacin jahiliya ma kafin musulunci yana ɗaya daga cikin mutanen da suke ɗaukan tuta kun san kuma rike tutar yaƙi matso da ba ya rike domin duk sanda aka gano mai tuta shi ake so a kashe domin tutar ta kwanta ku shine yake ɗaukan tutar banu waƙif wata ƙabila ce kuma ina daga cikin mutanen da aka ce in suka roƙi Allah Allah yana amsawa kuma kafin ya mutu da kwana uku ya ba mutane labari ce sauran kwana uku na mutu ko kwana uku suna cika Allah ya karɓe shi to waɗannan mutanen guda biyu da aka gaya wa Ka'ab ibn Malik kala fa zakaru li rajulain salihain sai aka gaya mun mutane guda biyu na kirki kada shahida badran fihi ma uswa sun je yakin badar ko mutane ne wanda za a iya koyi da su mutanen kirki kala fa ma baitu hina zakaru mali da suka gaya mun waɗannan mutanen sai na fasa zuwa gurin manzon Allah kawai ne tafiya ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه النبي kare كدا قاري Mu مغانا مو أكن دا كعب ابن مالك دا مرارة ابن الربيع دا هلال ابن أمية الواقفي النبي يتي mana magana مغانا أقورة mata. مانا wannan yana daga cikin dalilan da malamai suke cewa idan mutum ne wani abu na sako ya halatta musulmi su kaurace masu daina masa magana ba don komai ba domin a ƙawatar da shi kuma kada wani ya kwaikwayi irin abin da yi amma idan an san wannan dai ne maka magana ba za ka yi tasiri ba za ka yi amfani ba ka shi sai a kyale ka amma an san kana cikin mutanen da in aka yi maka irin wannan za ka girgiza ka gyara to ya kamata a yi maka wannan annabi ya hana a yi mana magana mu uku qala na banan mutane sai suka nisace mu aw qala taghayyaru lana kowa sai canja mana fuska ko hira ake an ga mutai a shaku ne hatta tanakkarat liya fi nafsi al-ard sai da a ta na dinga cewa wai wannan garin ka da muke ciki shine garin da na sani wannan kwa kasar da nake rayuwa ita ce kasar da na sani ma hiya bil ard allati a'rif ba ita ce kasar da na sani ba fala ala zalika 50 laylatan ita mun zauna a wannan yanayi har tsawon dare hamsin watan kwana hamsin kenan ibtila'in da wannan musibar da ta same sai da suka shi kwana hamsin kuma Allah bai saukar da aya ba an ce sai Allah ya hukunci da aka babu wani abu da manzon Allah zai kare sai an saukar da alqur'ani ba Allah bai saukar ba fa amma sa'iba ya fastakana abokaina guda biyu wanda suka samu wannan matsala su sai suka samu rauni fastakana sai suka karaya wa qa'ada kowa izauna fi buyutihi ma yabkiyan suka yi zaman su a gidansu wannan ma ba ufu wa mastakanu ba su yi rauni ba a watan ayar sannan ba su karaya ba to waɗannan kun san akwai abin da in ya same ka sai zuciyarka ta tsinci idan wani ibtilali ya zo wani in zuciyarsa ta tsinke ba zai iya komai ba kuma abinda malamai suke faɗa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa kuna tsammanin za a kyale ku ne kawai ba za a jarrabe ku ba an jarrabu waɗanda suka gabace ku aka kuma girgiza su har sai da aka dinga cewa yaushe ne ma nasarar ubangijin za ta wannan shine abin da ake cewa da shi sunnatullahi fi tafi Allah ina da wani tsari yanzu ana zaune babu wata matsala ba ka gane waye yake da gaske sai musiba ta faru idan musiba yanzu kamar irin wannan kashe-kashen da ake yi idan musiba ta faru an kashe wannan an kashe wannan an kashe wannan sai su ya mun daina sai kowa in shiru to bukatar kenan ta biya amma lokacin da musiba ta tashi a sannan ne ake gane suwaye da gaske in ana cikin jin daɗi ana cikin kwanciyar hankali ana cikin waye kowa sai faɗa abin da yake so wannan ya zakalkale wannan ya ihu wannan ya kabbara wannan ya wane ne amma baka san wane ne zai tsaya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku roki Allah ya ba ku zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kuma ba ku abin da ake sha da shi al'afiya kada wata matsala ta same ku kada wani ya dinga cewa Allah ya kawo yaki ko Allah ya kawo musiba amma fa idan ta faru ku roki Allah ya tabbatar da ku to waɗannan guda biyun sai zaman to sun samu karaya har ma sun daina shiga mutane sun daina fitowa sun zaman su a gida suna ta kuka wa amma ana fa kuntu ashabbal qaumi wa ajladahum ite ni na fi su samartaka kuma na fi su juriya fa kuntu akhruju fa ashhadu salata ma'al muslimin nakan fita in je na halarci sallah tare da musulmi wa aqufu fil aswaq na kuma ta zagaye a kasuwa ina kaiwa da komowa wa wala a ahad ba mai mun magana saboda umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaikum bi karfin hali yace sai in zo gurin manzan Allah in masa sallama wa huwa fi majlisi ba'da salat bayan an idar da sallah yana zauna inda yake sai in zo in ce assalamu alayka ya rasulullah annabi zai ce uffan ba ku duba matsayin mai da sallama amma da ba zai mai da masa ba ita fa aqulu fi nafsi sai a zuciya ta na dinga cewa hal harraka shafataihi bi raddi salami amla annabi ya motsa lafansa ya bani amsar sallama ta ko bai yi ba thumma usalli qariban min ita sai in dawo bayan na gama sallah ta farilla tare da shi neman sallama bai amsa ba sai in ƙara dawowa kusa da shi in kama nafila ثم أصلي قريبا منه يصلى كفدش وأسارقه النظر من غير مساعة كله ina cikin sallar ina haka gani ko za mu haɗa ido da shi fa'iza a ƙabaltu ala salati na zartu ilayya idan na ɗauke kaina na daina masaka kallo na ci gaba da sallah sai annabi ya tsoro min ido ita ni kuma ku duba ku ga ƙauna shi kaunarsa da manzon Allah ta sa abin da aka ce a daina masa magana ba ta sa ya ce da Allah barin daina zuwa ba shi kuma annabi kaunar da yake masa ba ta sa ya yi masa abin da zai saba wa ubangijinsa ba idan baya kallon sa annabi sai ya kura masa ido aka ce wannan alama annabi yana kaunarsa da yawa sai ya kuro masa ido wa idan tafattu na hu a araba anni da na dan yi haka sai annabi ya sai kau da kansa hatta idza qala zalika alayya min jafwatil muslimina sai da musulmi sawar da musulmi suke musu watan abinda ake sa da shi jafa'i shine kowa ka? ya kyamace ka irin kyamatar da aka dora min daga cikin musulmi yace sai da abin yayi tsaho yace mashaitu sai nace to bari mu kuma nufi wani dan uwana in ga ya zami da shi hatta tasawwartu jidara ha'iti haɗifa abi katada ita na je na kakkama katangar rafin abu katada shi da tasawwarsu mina daga an samo shi ne daga sul katanga in ka kama katanga yi ɗaf ka haura shi ne ake cewa da shi tasawwarka bistin ita na kama katanga na hau na jira tunda kofa a rufe take idan na kwankwasa masa kofa ne sallama in yi jini ne ba zai bude ba wa huwa ibn ammi wa ahabbu an-nas ilayya babansa da babana wa da kani ite an dan amina ne kuma ina cikin mutanen da na fi kauna fa sallamtu alayhi ya ganda kawai na jira cikin rafunsa sai ne masa sallama yace fa wallahi ma radda alayhi salam bai sai da ni wa alayhi salam kun ga in wani ne sai ce tun da annabi baya nan ba sahabbai dan uwana ne da mu alam alam yace amma du da ba a ganin su sun tabbatar da cewa Allah ina kallon su yace bai amsa mun ba fa qultu lahu sai na ce da shi ya aba qatada an shuduka billah ina gama ka da Allah hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasuluhu ka san ina san Allah ina san manzon Allah fasakata sai yi shuru fa uttu fa na shattuhu na ƙara komawa na maimaita masa su ce ina gama ka da Allah ina ƙaunar Allah da manzon Allah fasakata ya ƙara yi shuru fa uttu fa na fa uttu fa shattuhu na ƙara koma na ƙare masa wata magiyar fa qala sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa ne suka sani ni ban sani ba kana san Allah ko baka san Allah kana kaunar manzon Allah ko baka kaunar manzon Allah ban sani ba yace fa fabat aynaya sai da na cika da hawaye hawaye kwararo mu wata wallaitu na juya nace shikenan babu wata kafa kuma hatta sawwartu aljidara na ƙara kama katanga na haura na fita fa bainama ana amshi fi suqil madina yace na shiga madina ina cikin kasuwa ina ta zagaye ina tafiya iza na baƙiyun min na baƙi ahalin shami sai ga wani manomi daga cikin manoman sham masu safarar kayan abinci shine annabaƙi ya shigo madina tare da kayan abincinsa min man qadima bil ta'ami yabi'uhu bil madina daga cikin waɗanda suka zo da kayan abinci suna sayarwa a madina yaqul yana cewa man dullo ala ka'b ibn malik wane ne zai nuno min ka'ab dan malik wane ne zai gaya min inda ka abu malik yake ina ike tunda bai san shi ba kun ga musibarsa ta tsallake madina ta tafi har ƙasar sha har labarin abin da ya faru a kansa da yan uwansa musulmi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi gurin kirista sun samu labari waɗanda ba musulmi ba ike tunda tambaya ake yi ina ka'ab ibn malik ko baya masa magana balle ya ce ka'ab ga wannan yana neman ka yace fa tafiqan nasu yushiruna lahu ilayya sai mutane suka dinga yi ma mutumin haka ba ma za a yi magana ina ka'ab ibn malik wa zai nuna mun ka'ab ibn malik ya ka ana yin nuni da hannu hatta ja ali da yi hango ne sai izo guri na kada fa ilayya kitaban min malik sai ba ni wata wasiƙa da aka rubuto daga sarkin da ake cewa da shi malikul gasatina su gasatina asalinsu larabawa ne amma sai suka zama su ne wakilan rumawa a sham idan laraba sun kawo masa hari sai rumawa su ce ku je ku tare mana watan iyayen gidansu su ne rumawa kunga kiristoci kenan sau da haka wannan sarkin na gasan sai turo da takarda yace kuntu katiban na kuma iya karatu ni nakan yi rubutu da kaina na rubuta in aka ce da kai katib ana nufin allazi ya arifu alqira'ata wal kitaba ya iya karatu ya iya rubutu kun ga bashi da bukatar wanda zai zo i karanta masa ita fa tuhu sai na karanta wannan wasiƙar fa zafi. fihi sai ga abin da ke cikin wannan wasiƙar amma ba'du bayan haka kad balagana anna sahibaka kadi jafaka labari ya isan mana mutumin naka ya tsare ka ya sa an tsare ka waye mutumin naka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga anan gurin za a jarrabi imanin sa in babu karfin imani sai ce kawai bai yi tafi can yana zuwa can a gina shi a yi masa wasu abubuwa kuma irin da walam yaj'alka Allahu bidari hawa mu mun san matsayinka Allah bai ajiye ka a gurin da zaka wulakanta ba wala mabiyatin ko inda zaka tozarta fal haq bina nuwafika nan, mu kula da kai muwasati shine duk abin da aka kasa yi maka anan zali maka fiye da wannan za mu baka in gida kake so mu baka mi maka ma mai unguwa ko ma da gaci ko mai maka hakimi mu baka kuɗi mu tsaye da kai takara mu yi wane duk za a gaya masa wannan abu shi ne ma'anar mu wasa ce fa qultu hina qara'atuha lokacin da na gama karanta wannan littafin sai na ce wa hadhihi aidan min bala wannan ma kuma wani bala'in ne yanzu har na shiga matsalar da arna za su dinga yi min kai a matsayina na musulmi sahabin manzon Allah yanzu na faɗa matsalar da arna sun fara kamun yi. su ce ai kai namu ne daman an saba daman akwai zumunci daman akwai alaƙa daman akwai dangantaka zo mu kula da kai ice wannan ma musiba ce ice fata ya Mamtu bi hatsan nura ice kawai sai na ɗauki takardar, kawai sai na ne na fitan shine at tanderu wanda ake liƙa gurasa a sha ta da shi kallo ita fasa jarfu ha na kunna mata wuta ta ƙone hatta iza mabat arba'u da minin hamsina ita muna nan kwana hamsin aka yi cikin wannan ibtila'in sai da muka kwana arba'in kwana arba'in suka shuɗe a cikin kwana hamsin ɗin nan wasu talbatal wahayu kuma wahayi ya ƙi sauka idza rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ni. sai ga wani dan aiken daga wajen manzon Allah ya ƙara zuwa Kin fa ka san da aka ce a ƙare maka magana annabi imam magana ba ba wanda imam magana duk duniya sai matarsa kadai ita ce suke tare da ita kowa ya guje shi in ma siyayya zai sai dai aje kuɗi ya ɗauka ba da zai ce da shi nawa ne wannan in yi mutane sallama ba a amsawa kwana arba'in wahayi yake sauka yake sai ga dan aikin manzon Allah ya zo guri na sallallahu alaihi wasallam fa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amurka an ta'tazil imra'ataka manzon Allah yana baka umarni matar ta kama ka kaurace mata fa qultu da yake shi kuma har yanzu zuciyarsa da imani bata girgiza ba sai in kamar an samu wata dama ma ta zo har manzon Allah ya mai aike ka kaurace matarka sai sai ce fa qultu utalliquha amma ba af'al wani umarni aka bani na sake ta ko ko wani abin ban duk abin da ake so shi zan yi Fala sai dan aikin yace la a'a ba haka ake nufi ba bal i'tazilha fala taqrabannaha kaurace mata kaka ƙara saduwa da ita wa arsala ila sahibayya bi mithli zalika su ma abokai na su bi aka aika musu da irin wannan safa fa qultu limra'ati ana gayan wannan sakon sai gida nace da matata in haqi bi ahliki tafi gida kaga ba kika aiki ba ma wani tunani sai tunda ba a gani na bari ya abinda nake so kuma ita ma an gaya mata sai shiru sai ce in haqi bi ahliki tafi gida to wannan kalmar in haqi bi ahliki a wajen malamai na fiqhu in kuna zaune da matarka ta ɓata maka ce tafi gidan me matsayin sa wannan an ce ba sarihu talaki ba ne tambaye ka za'ai eh sai an tambaye ka an ce me kake nufi da kace tafi gida in kace ina nufin shi kafi a ce ka saku in kuma kace ina nufin tsawatarwa kamar me muka kasar ya kawo su alfas da muke yi in kace da ka banza sai an tsaye da kai me kake nufi saboda ma'ana in kace banza tana nufin kalmar banza tana nufin alkhaliya wacce ba kowa a tare da ita ita kadai ce to tunda kace ba kowa a tare da ita bayan an daura muku aure da ita me kake nufi in kace shika ne shika ne in kace da ita wodi shi ma suka ce shika ne sai an tambaye ka haka ke nufi ko ba haka shi sa an ka aure mai ilimi wacce ta karanta kitabu talaq sai dai ka dinga taka tsantsan duk abin da ka gaya mata sai ta daure ka da shi to shi da yake da ita ilhaqi bi ahliki kun ga ba shi ka yake yi ba kuni indahum wata akwai kalmar da zaka faɗa sai an tambaye ka me kake nufi kamar yanzu matar da annabi sallallahu alaihi wasallam aka daura musu aure da ita aka kawo ta gidansa bayan an kawo ta gida haka zai taɓa goshinta yi mata addu'a ta ce a'udhu billahi minka ita uzu ta bi mu'az kin nemi tsari da tsararre tafi gida kaga wannan me yake nufi shiga ya sake ta tunda ba ƙara koma ta kanta magana ta ƙare to don haka mutum zai yi a wajen tsakanin mace da miji sai an dinga tauna abin da za a faɗa kuma in an faɗa kada a zo gurinka ya ustaz ana jin ta ya faɗo ta kalma ce yace za yace ayya ai taram ta to aure ba su ake a kashe shi ba kulla shi ake da kuma gyara shi sai an bi hanyoyi an tabbatar da cewa ba zai gyaru ba sannan ake tafiya a kansa fa inda indahum ki zauna a gurin su hatta ya qadi Allahu fi hadha al-amr sai Allah ya hukunci a wannan al'amarin fa ja'at imratu ila bin umayyah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qalat lahu ya rasulullah shi hilal ibn umayya tunda ya manyanta matarsa sai ta kasa hakuri sai ta gurin manzon Allah ta ce ya rasulullah inna hilal ibn umayya ta shaykhun ba'i'un laysa lahu khadim hilal ibn umayya tsoho ne ya su kurkuce saboda tsufa laysa lahu khadim ba shi da wanda zai mai hidima balle iman wanki ko ya dafa masa abinci ko ya gyara masa shimfiɗa fa hal takrahu an akhdumahu yanzu ba ka son ne masa hidima ya rasulullah halala sai ce ba haka nake nufi ba walakin la yaqraban nake, kada ya sadu dake fa qalat innahu wallahi ma bihi min harakatin ila shay'in ba ba shi da bukatar wannan ba ba zai iya komai ba tana nufin yayi tsufan da sa ma ta Da ban dai zaman aure ake kawai ba wani maganar alakar aure wallahi ma zala ya biki mun zukana min amrihi ma kana ila yawmi hadha tunda aka ce da shi ya tafi ya jira a kuma daina masa magana ita yau kwanansa arba'in kuka ike bai fata ba faƙalali faƙalali ba abu ahali wasu daga cikin iyalina kamar matarsa kenan sai suka ce da ni lawai sa azanta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kimra kai ma ka je gurin manzon Allah ka ce matarka ta dawo gida sai ta dinga yi ma wanki ta ne baka abinci ta ne baka wasu abubuwa in ya so ba sai ka kusance ta ba faqad azna limra'ati hilal ibn umayya an takhdumahu annabi yayi izini ga matar hilal ibn umayya ita ma ta je ta masa hidima fa qultu la ita ni ba zan je ba la asta'zinu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zan je ne izini ba wa ma yudri wa ma yudrini ma za yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sta'zantu wa ana rajulun shaqun ita na san me manzo Allah zai ga in na je na nemi izini yana gani na saurayi in ce mata ta ta dawo me kuke tsammanin ƙara kai na wata matsalar ni da nake lallabawa Allah isa in samu a karɓi tuba na fala bisu bi zalika ashara layali ita sai da muka ƙara kwana goma na ƙara zama a cikin wannan musibar ƙarin kwana goma haka mula lana hamsuna lailatan min hini naha an kalamin tun daga lokacin da aka daina yi mana magana mun cika zuwa yau kwana hamsin cif cif ike sun masallaitu salatul fajr sabah hamsin da lailatin nai sallar asuba wayewar garin cikon kwana hamsin din ala zahar baitin min buyutina ran nan ma ban ma ji masallaci ba kan tsoro na hau ita na hau kan tsoro ne sallah ta asuba fa baina ana jalisun alal hali allati zakara Allah ta'ala minna a wannan yanayin da Allah ya bada labari muna ciki hatta idza daqat alaihim al-ardu bima wa daqat alaihim anfusuhum ite muna ina cikin wannan yanayin qad daqat alayya nafsi na tsani kaina wa daqat alayya al-ardu na tsani kasar ma da nake bima rahabat duk faɗinta. ta ganin tayi mun kunci sami'tu sauta sarikhin aw fa ala sal'in ite sai naji na ji kuwa ta wani mutum abinda ake sa da shi tsari shi ne mutumin da zai daga muryar da ya kwalala ya yi wata shela shi ake cewa da shi tsari ko kuma wata musiba ta taho ya riga kowa zuwa inda mutane suke ce kowa ita kansa shi ake cewa da shi tsari ita sai na ji irin wannan wani mutum ya yana ƙoƙarin gangarowa daga dutsen da ake cewa da shi sallah sunan dutse ne a madina ya kulu bi a'la sauti ya daga muryarsa yana cewa ya ka'abu ibn malikin ya ka'abu dan malik abshir ne maka albishir ita ina jin yana cewa fa abshir fa qarartu sajidan kawai sai na faɗi ne sujjada na san Allah ya kawo waraka wa arabtu annahu qad jaa farajun sai na fahimci cewa lallai Allah ya kawo faraji Allah ya kawo yayewa fa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nasa bi tawbati llahi azza wa jalla alaina annabi ya sanar da mutane shine azana a'lama ya sanar da mutane Allah ya karbu tuban mu shine salla salat alfajr lokacin da ya salla shi salla asuba fa zahaba nasu yubashiruna shine mutane kuma tun da dama kiyayyar ba ta kashin kai ce an dora cewa a magana ba dan mutane ba sa san bun umarni akai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake sai kowa ya fita a guje wani ya hawo jaki wani ya hawo Alfajari, wani ya hawo doki wani ya haura kuma yana zumbuɗa man bulala sauri yake yi ya fara nun albishir wannan shine aka ce haka ake son musulmi su zama in wani abin kirki ya samu dan uwa kai sauri ka taya shi murna in abin bakin ciki ya same shi kai sauri ka taya shi bakin ciki kuma kada wani abin alheri ya samu dan uwanka ta kai ya kashe ka jinin ka ya hau baka isa ka hana abin da Allah ya yi ba baka isa ka tunkuɗe abin da Allah ya niyyar ya bawa bawansa ba sannan baka isa ka iya kwato wani abu ka kai wa wanda Allah bai so ya bashi ba dan haka abin da ake so tunda abin nan da ka Allah ya bawa ne ba dabararsa ba ce ba wayen ba ne ba ƙarfinsa ba me yasa ba za ka gaya wanda ya ba ne ba kai ma ibaka me kun ka tsaya kana bakin cikin da ba zai iya canja komai ba yake sai mutane suka so a guje ana kai mana albushir fa zahaba qibala sahibayya mubashiruna wasu mutanen suka bazama zama guje suka tafi gurin abokaina mutum biyun nan wara kada rajulun ilayya farasan wani kuma isu kwano doki ya taho a guje wasa a sa'in min aslama ibali sannan wani ɗan ƙabilar banu salima shi kuma ito da sauri ya yi wajena wa aufa alal jabali shi ne haukan dutse da ya san in ya taho a guje na kan raƙumi ko doki zai riga shi zuwa sai ya ɗare kan dutse ya ɗaga muryarsa ita ya ka'ab Allah ya karɓi tubanka kaga shi ya fara sanar da shi ke da haka wanda suka taho a doki kafin ma su zo ya ce ai naji wa kana sautu asra min al faras wannan muryar ta fi zuwa gare ni ta fi saurin zuwa gare ni fiye da wancan dokin da aka fi samu alamma ja anil ladhi sami'tu sautahu wanda na jiyo muryarsa da izo min yi bashiru ni zai min albishir da za'atu lahu sawbayya ita ina da gyauto ina da mayafi kawai sai da shiri na bashi faka sautu ma iyahu bi bisharati na bashi su kyauta saboda yamin albishir wallahi ma amliku ghayrahu ma yawma idin riga ta kaya na kwaya ne kadai na bashi ba ni da wasu a wannan lokacin wasta artu sau bai sai da je na aro kaya kuma guda biyu na ba da na aro wasu falafis kuma ba na sa wan falaftu aka ammamu rasulallah sallallahu alaihi sannan sai na tafi na nufati banzan Allah ka ba wani magana mutum ya tsaya ita huci damar can sai da aka gama wulakanta mu tukuna sai da muka gama shan wahala sannan za a ce an yafe mana to ma ba yafe mana ba ma ya za a yi kai kawai bai haka ita sai na tafi gurin manzon Allah mu rasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina da fatar manzon Allah ya ni nasu faujan faujan mutane tawaga tawaga ana tare ni ana ana ana haduwa da ni sai ga wannan tawagar ta zo yuhanni ulani bitawbati ana min barka ana kiya da minna Allah ta fito bana wa yaquluna litahlika tawbatullahi alayka kai muna taya ka munna Allah ka fito banka hatta da kaltul masjida hatta da shiga masallaci fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun hawlahu an-nas sai ga manzon Allah ina zo mutane an kewaye shi fa qama talha ibn ubaidillah yuharwilu ana zaune fa a gaban manzon Allah talha ibn ubaidillah yace sai sai ni in sai yuhar wilu yana gudu yana sauri hatta safahani yayi mun musafa ya gaisa da ni wahan na yayi mun barka yemin mun munna wallahi ma qama rajulun min al-muhajirin ghayra yace duk cikin muhajiruna babu wanda ya tashi sai shi da shi kuma wannan sai bi yace to ya akai ga manyan muhajiruna da ansar ba su tashi ba sai wannan shi kadai yace fa kana ka'abun la yansa hali wannan abun da masa bai taba wance da wannan abin ba duk sanda ya samu dama sai ce lokacin da muka shiga matsala ba da Allah ya saukar da aya shi ya fare mun munna duk sanda ya samu wata dama sai yayi wannan bayani qala ka'ab sai ka'ab yace falamma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da nazo ne manzon Allah sallama qala sai ice wa huwa yabru wajhuhu min as-sururi aka ce fuskar manzon Allah tana walwali tana sheki saboda farin ciki abishir annabi ya ce shi abishir bi khairi yawmin marra alayka munzu waladatka ummuka ne maka albishir da alherin wata rana wanda baka taba samun irin wannan alherin ba tunda babaka ta haife ka tunda ka zo duniya fa qultu amin indika ya rasulullah sai ita ya rasulullah wannan alherin daga wajen ka ne amin indillah ko daga wajen Allah qala la bal min indillah ai daga wajen Allah ne وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرت تنار وجهه manzon Allah ya kasance duk lokacin da kike cikin farin ciki fuskarsa tana haske hatta ka anna wajahu qita'atu qamari kai ka ce fuskarsa wani yanki ne na wata idan manzon Allah yana farin ciki fuskarsa haske take yi wa kunna na arzu zalika minhu mukan gane ko bai ce yana farin ciki ba mu mukan ga mukan ga haske farin ba jalastu bayna yadayhi da na zauna gaban manzon Allah kulti ya rasulullah sai da ya ma'aikin Allah inna min taubati an an a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih ita yana daga cikin abinda zai nuna cewar na gode wa Allah bisa wannan karɓar tuba na da yi duk abin da na mallaka na danka na miƙa wa Allah na danka shi a hannun manzon Allah shine wa ila rasuli wato manzan Allah yadda iso da wannan abu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi sai manzan Allah yake alaika alayka ba'da malika rage dan wani abu na dukiya ka karka baya duka fa huwa khairul laka ya fi maka alkhairi fa qultu inni umsiku sahmi alladhi bi khaybar yace ya rasulullah duk abin da na mallaka a Madina na ba da shi abu ɗaya zan rage tunda ka faɗi haka kaso na na khaybar ya ishe ni wannan duk rago na bayar wa qultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah inna Allah ta'ala inna ma an janibi sidiqi abin da ya sa Allah ya tsere da ni ya ma'aikin Allah saboda gaskiya ne wa inna min taubati Allah uhaddisa illa sidqan ma baqitu yace yana daga cikin cikattu na. ya rasulullah a gaban ka nayi alƙawarin ba maganar da zan faɗa sai gaskiya tun daga shi gaskiya ce na sha wahala amma Allah ya fitar da fa wallahi ma alimtu ahadan min almuslimina ablahu ablahu Allah ta'ala fi sidq alhadith منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم احسن مما ابلاني الله تعالى yace ni tun da nake na rantsi da Allah ban taɓa ganin wani daga cikin musulmi wanda Allah ya jarrabe shi saboda gaskiya ba irin jarrabawar da Allah ya yi saboda gaskiya ita ban sani ba wallahi ma ta'ammattu kizbatan munzu qultu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila yawmi hada yace tun daga lokacin da na ga manzon Allah wannan magana yace ban taɓa yin gangancin yin karya ba har yau wa inni la arju an yahfazani Allah ta'ala fi ma baqiya kuma ina fatan Allah ya tsare ni cikin abin da ya saurana rayuwata ba zan yi karya ba fa anzalallahu ta'ala ya Allah ya saukar da wannan aya laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabau fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazigh qulub fariqin minhum thumma taba 'alayhim liyatubu innahu bihim ra'ufur rahim wannan ita ce ayar da ta sauka Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tuban annabi da muhajiruna da ansaru waɗanda suka bi shi a lokacin tsanani Wata lokacin yakin tabuka kenan kun ga Allah madaukakin sarki da isaukar da tuban ka'ab da shi da murara da hilal ibn umayya ba keɓance su ba waɗanda ma ba su komai ba sai aka ce in sun yi wani abu kuma Allah ya fe musu gaba ɗayan sabon wannan ita ce hujja wacce take nuna cewa duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko idan ganta su da kafirci ko ya danganta su da wani fadirci ko ya danganta su da wani mugun laifi ko ta alkaba'ira malamin musulunci suka ce yayin ridda Allah ya gane su ga baki ɗaya su ya ce in sun yi wani abu ma ba komai ya yafe musu Allah ikan faɗa ya canja in ya faɗa baya canjawa shi sa ake jin tsoron mutum ya faɗi wata matsala game da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an faɗe su a dunkule sai aka ce wa ala ladina kullu su ma mutanen nan guda uku Allah ya karɓi tubansu wanda aka ce a dakata kada a faɗi wani hukunci a kansu sai Allah ya saukar da aya shine kulle fudin hatta idza zaqat alaihim al-ardu bima rahabat har zuwa har sai da ƙasa ta kunci a gare su duk da yalwata zuwa karshen ayoyi har zuwa inda Allah ke cewa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya ku wanda suka bada gaskiya ku ji tsoron Allah ku zama daga cikin masu gaskiya qala ka'b ka'b ite wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qattu ba'da idh hadani Allah lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ite wallahi babu wata ni'ima da Allah imin tun daga lokacin da Allah ya shirya ni zuwa musulunci fiye da ni'imar da Allah imin da ne manzon Allah na gaya manzon Allah gaskiya ban masa ƙarya ba Allah ka kazabtuhu fiye da rashin yi wa manzon Allah ƙarya kazabtuhu shine kai masa ƙarya domin ya kyale ka fa ahlika kama halaka alladhina kazabu kada ni ma na halaka kamar yadda waɗanda suke masa karya suka halaka inna Allah ta'ala qala lil ladina kazabu hina anzala al-wahya sharra ma qala li ahadin Allah madaukakin sarki ya gaya waɗanda suka yi wa annabi ƙarya da aka saukar da wahayi ya faɗi mafi sharrin abin da aka gaya wani mutum Allah cewa isa ya halifu na billahi ku da sannu za su rantse muku da Allah idan qalabtum ilaihim idan kuka dawo gurin su li tu'ridu anhum dan ku kyale su fa a'ridu anhum to ku kyale su da ba su da kima innahum sun su kazanta ne wa ma'awahum jahannamu ko kuma su ta jahannama jaza'an bima kanu yaktubun sakamakon abin da suke aikatawa sannan ita ya alifuna lakum litar anhum rantsuwa fa da suke muku ta ƙarya don ku yadda da su ne fa in tardau to ko ku kun yarda da su fa inna Allah la yarda an qawmil fasiqina Allah ba zai yarda fasikai ba yanzu wanda aka gaya wannan ai ya mutu sai ce to ni duk wahalar da na sha ta fi min sauki fiye da ƙarya Allah ya sanya ni cikin waɗancan kaf, kafi ce كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له إيش مو أكنا مو ne aka jinkirta al'amarinmu su kuma waɗancan aka karɓi uzurinsu aka kyale su lokacin da suka yi rantsuwa fa baya'ahum annabi ya mubaya'a ya musu mubaya'a wastaghfara lahum ya nema musu gafara wa arja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qada Allah ta'ala fihi bidalik annabi ya jinkirtar da lamarin mu mu ko mu uku har da Allah ya hukunci game da lamarin mu qala Allah ta'ala Allah yake wa ala thalathati alladhina khulifu sai yake wa laysa alladhi zakara mimma khulifna takhallufana an al-ghazw ba wai rashin zuwan mu yaƙi ake nufi da wa'alar falasatin da zina kullifu ba a'a abinda ake nufi da wannan gabar ana nufin waɗanda aka ce ba za a yi wani hukunci ba sai Allah ya saukar da aya shi ne ma'anar kullit na ɗin ai aka kyale mutu kuma, har zuwa Allah ya saukar da aya wa inda ma ta khalifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman halaka lahu wa atazar ilayhi fa qabila abinda ake nufi an jinkirta sha'anin mu an bashi har zuwa lokacin da Allah ya saukar da aya sabanin waɗancan da suka yi rantsuwa karɓi hanzarin su wannan malai ce muttafaqun alai wa fi riwaya a wata riwayar aka ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati tabuk yawm al-khamis annabi ya fita yakin tabuk ranar alhamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis annabi in zai yi doguwar tafiya yakan so ya fita ranar alhamis shi ne malamai suka ce duk wanda zai yi tafiya in dai tafiyar a hannunsa take ina da iko a kanta suna ce ka yi tafiya ranar alhamis saɓanin mu abinda muke cewa ranar laraba ta bawa ranar samu to ranar alhamis manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin tafiya sai dai a kowace rana kai tafiya ba matsala babu wata rana da aka tamfa a musulunci a ce ranar kaza an fita ba ta kowace rana akwai ta amma dai wannan ranar ita ce ranar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin tafiya وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء لا يداو وادو تتفيع face da rana kuma lokacin wata ko da ya zo cikin dare yakan zauna bayan dare ne sai garin Allah ya waye an yi sallah lokacin wala hayayi rana ta ɗaga sannan sai a shigo fa idza qadima idan ya iso ba bada'a bil masjid sai fara da masallaci fa salla bihi rak'atayn thumma jalasa fihi sai fara ta masallaci sai ya salla raka'a biyu a cikin masallaci sannan sai ya zauna wannan ita ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an dawo daga tafiya a zo masallaci ai sallah raka'a biyu ina ganin inda za ku yi haƙuri mu ƙara waɗannan hadisan guda biyu mun fita daga cikin babin ke وعن أبي نجيب بضم النون وفتح الجيم أبي نجيب عمران بن الحسين الخزاعي shi imran ibn husayn yana ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta a shekarar da aka je yaƙin haiba kuma dukkan yaƙe-yaƙen da manzon Allah iji mafi yawanci da shi aka ji lokacin na umar ya ɗauko shi ya tura shi garin basra ya ce zama shi ne malami a garin ya dinga karantar da su addini yana musu wa'azi yana faɗakar da su yana ɗora su akan daidai ya rasu a shekara ta hamsin da biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko malaman hadisi sun ruwaita hadisai guda ɗari da tamanin sun sassaka su a cikin littattafansa na shi Imran ibn Hussein shi ne ake cewa da shi Abinu Jai al-Khuzai al-Ka'bi radiyallahu anhu yake cewa annam ra'atin min Juhaina atat Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa hiya hubla min al-zina wata mace yar ƙabilar juhaina ta zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi cikin zina ta kawo kanta watan zina ana tabbatar da ita ta hanyar ganin shaidu hudu ko kuma wanda izina ya kawo kansa gurin hukuma ya ce ya yi zina. <coughs> kun fahimci wannan amma a tarihin musulunci kakaf har zuwa yau ba taɓa kamo ne ya yi zina ba dan ba zai yi ba in ka ga mutum yana zina ka gan shi kai turmi da taɓarya sai ka kamo wani ya zo ya gani ka gani sai ni ma na gani ka kamo wani ya gani sai ka kamo na hudu ko kuma ku hudun a yi sa'a ko a yi rashin sa'a ku gan shi gaba ɗaya amma idan ku uku kuka tabbatar kun yi ɗayan da aka zo gaban alkali aka ce yaya malam gaskiya ne ya yi zina ita eto eh gaskiya ni da na zo sai na tada shi akan ruwan cikinta amma ban sani ba gaban sai yana cikin farjinta ko baya cikin farji ku ukun nan kun sha bulala kamanin kun gama shi sa maganar ka zo ka ce wani yayin zina yana da matsala abinda ake so in ka gani ana yi ka firgita su kawai su tashi saboda ba za ka iya kama su ba ba za a yi musulunci ba addini bane na mugunta ko na san a huce haushi wata ƙasa suka ka shari'a musulunci a kamo wani barawo alƙalin ya kagauta ya fara yanke hannun mutane an rasa duk barawon da za a samu ya yi fara a kawo shi ya tafi rediyo aka kiyasta rediyo tun nan an yi an yi mata kuɗi ta kai rubu dinar ta ake kaiwa alƙali ya ce ya ka Allah ya kiyaye sai har zai tafi ba za a sallame sai kai a dawo akwai kasar a cikin <laughs> aka ce akwai kasar da haka sai akwai kasance sai a fito da shi aka fito da shi aka taya kudi aka yi kudi aka haɗa sai aka samu ya kai aka ya zai yake mata kun akwai ta'alluki a cikin wani sau da haka abinda ake cewa annabi sallallahu alaihi abinda ya nuna mana idra'ul hudud da shubuhat ku tunkuɗe haddi da shubuha ya halatta alƙalin an kawo maka ƙarar mutum ya yi zina inda yadda za ka yi kalakana masa wata dabarar da zai kuɗi ce ka yi kada ka ce eh lalle haka ne sai an masa haji ko a jefe shi ko a wane ne akwai wanda yazo yace yayi zina annabi yace ko dai runguma ta kai yace a zina in yace ko dai kis kai mata a zina ne ko dai kaza sai da ita ba shi hanya akwai wanda lokacin da izo ifa da yace yayi zina annabi yana har ya saurare shi da yace yayi zina sai ya koma kan wasu ya ci gaba da bayani ya ƙara da assalamu alaikum ya rasulullah zina annabi ya ƙare sai da ya ka sau uku shi na nufi ya je a jefe shi ike cewa ya ɗayan ku zai kwana Allah yana rufa masa asiri sannan zai tona asirin kansa tun da Allah ya rufa maka fitura ya rufa maka asiri ba wanda ya kama ka kai istighfari ka tuba ka ce ka daina shi ke sai Allah ya yafe maka to ita wannan matar ta zo ta ce ta yi zina saboda haka hanya ta bi ita ce al-ikrar duk mutumin da ya zo yi wa kansa ikirari ya ce ya yi kaza ba magana shaida ba magana komai kawai shi kenan sai a masa abin da ya hau kansa wani ya hukula min zina ta yi cikin shege fa qalat ya rasulullah tace ya ma'aikin Allah asabtu haddan tace haddi ya kama ni fa aqimu alayya a tsayar da shi a kaina fada'a nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha kaga ita ta kawo kanta ta yi itirafi idan da an kama ta da ciki na shege kamar da malaman malikiya ba suka faɗa suka ce in an samu mace da cikin shege za a iya fitar da ita sai alakana mata sai fyaɗe aka yi mata ko kuma wani ƙato ne yi mafarki duk da wannan suna cewa mustahil amma sun kawo shi wani ƙato ne yi mafarki da ya shiga zai wanka sai ya cire wandonsa ya rataye ita kuma ta zo ban ɗakin sai ta ɗauki wandon ta sai bisa wani dalili wannan ɗigon maniyin ya fada cikin mahaifarta ya haɗu da nata da wane ne aka samu ciki kun ga wannan duk wani abu wanda ba zai faru ba amma suna magana ne akan yadda za a samu kafa a ce an tunkuɗe wa mutum haji inda damar da za a yi haka sau da aka sai annabi ya ce da ‘yan uwanta ya kira wani waliyinta faƙalin ce a hasin ilaiha ya ka ci gaba da kyautata mata don ta yi zuna ko ba za a tsane ta ba ta riga ta yi maganar tsana wani abu ne daban kawai in da haddi a yi mata haddinta fa'iza wadda a fa'atini annabi ya ce je ka idan ta haihu ku zo kun ga in an kama ta da cikin shege kenan ba za a jefe ta ba in an jefe ta an yi kisan kai domin ai akwai mene a tare da sai abin da ta shi ne laifinsa ba shi da laifi to a nan malamai suka ce annabi ya yi haka saboda in an tafi akalla goyon ciki mafi karanci daga sanda suka zo zuwa sanda za ta haife a samu wata bakwai ko shida ta iya yin shuru ba su dawo ba ba ko za a tura nemo su ba tunda sun ki dawowa ba neman su ake ba dama sai san dabarar da fasa'ala wannan mutum ya je haka fa amara biha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni fa shuddat alaiha thiyabuha akan nannade tufafinta a jikinta watan akan daddaure ta da shi saboda kada garin jifa ta ji zafi al'aurata ta faye tunda ya ce iza qataltum fa ahsinu al-qitla ko kisa za ku ku kyautata kisa kada ku dinga yin kisa na ganganci irin abin da ake yi ko da haddi ne na Allah an hana a tozar mutum a wajen kashe shi so aka yi masa yadda zai mutu ya huta to anan wasu malaman suna cewa ita wannan matar da ta haihu da kanta mata zuwa ta ce gata sai annabi ce je ki shayar da ɗan ta shayar da shi sai da ya isa yayi ya fara cin abinci sai ta bashi gurasa a hannunsa suka taho kun ga akwai imani annabi ya ce to a karɓi ɗan a karɓi ɗan aka je aka yi masa wannan aka jefe ta sun ma'amara biha farujinar aka jefe ta sun salla alaiha sannan manzan Allah yi mata sallah kun ga kenan wanda aka yi masa haddi ba kuma za a ce ba shi da wata kima ba fa qala lahu umar sai sai na umar yace tusalli alaiha ya rasulullah wa qad zanat yanzu za ka yi mata sallah bayan ta yi zina qala sai annabi yace laqad tabat tawbatan ta yi wani irin tuba law qusmat baina 70 min ahli almadinati lawasi'athum wallahi tuban da kai da za a kasa mutanen madina 70 da ya tuban ta daya ishe su suwaye a madinan a lokacin sahabban manzon Allah da za a kasawa sahabbai guda 70 tubanta da ya ishe su su shiga aljanna wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla ka samu abin da yafi ka ba da ranta saboda Allah in ba mai imani bane wa yake sadaukar da kansa ya ba da ranta saboda addinin Allah saboda Allah rawahu muslim wannan yana nuna mana duk mutumin da namijin da ya aure ko ba ta da kai aure in sun yi zina an tabbatar da yin zina hukuncin su ne jifa kuma duk mutumin da ya tabbatar wa da kansa zina to sai a tabbatar masa da haddin ubangiji amma kada mutanen unguwa ne zai ce yayi zina ta tare su zane shi ba aikin su ba ko dan yin ba dama a kai musu mutum su zane shi sai dai wani abu dai na ta'zir da ake cewa irin mutanen da ake samun su masu fyaɗe su yi wa yara fyaɗe kanana su yi wa irin wannan an same su inda yadda za a yi malamai su ɗan yi fatawa tunda an je ma ɗaure mutum za a yi zuwa wani ɗan lokaci ya fito ya ci gaba da siyasa domin ya kamata a ce a same su a ce a ɗan tambaye su in an ce me yasa kuka haka ce ai ta'aziri ne shi kuma ta'aziri ba shi dace a zana mutum ta in sai gaya masa in so sai a kai shi gurin alƙali ce an zane ta sheyo she ko ya sheda ba shi da sheda rawahu muslim وعن ابن عباس abbasin رسول Rasulallah sallallahu alaihi wa وسلم قال mun yi tarjamar abla bin abbas ba sai mun ka ba qala ike cewa law anna li bin adama wadiyan min zahabin da dan adam za a bashi kudiddifi biyu cike da zinari wadi shine kwari wanda yake tsakanin duwatsu shi ake tar shi wadi to inda za a ba mutum cikin kwari guda biyu na danyen zinariya a habba an ya lahu wadiyani in za a bashi shi guda ɗaya sai ce ina ma biyu ne in ka samu naira dubu ɗaya sai ka dinga ka ina ma dai dubu biyu ce in ka samu miliyan ɗaya sai ka dinga ina ma miliyan biyu ce in ka samu ɗari ina ma miliyan ɗari biyu ce haka ɗan adam yake baya ƙoshi da kuɗi annabi ya ce wa lan yamla afahu illa tura ba abin da zai suka bakin ɗan adam sai ƙasa in an binne shi in ya shiga cikin kabari ƙasa ta suka bakin sannan zai ce ya gamsu amma nan duniya duk abin da za ba ya lashe wa yatubu Allahu ala man taba amma duk wanda wa Allah ba daidai ba ice ya tuba hatta shi san duniya in ta mamaye zuciyarka in ka ce Allah ka tuba sai Allah ya karɓi tubanka muttafaqun alayhi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة إكتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي يضحك الله عز وجل إلى رجلين الله زي يوم تاني قدابي داريا وأن إلى رجلين أحاديث Sifat. hadisai da siffa wanda siffa ce ta Allah Allah yana yin dariya ko ba a korewa Allah Allah ya ce yana dariya kace baya yi Allah shi yafi kowa sanin kansa duk siffar da igaya kansa ita haka yake kai imani ita a yadda take babu takayifi babu tamthili babu ta'tili babu kuma tawili kamar ta take to manzon Allah ya ba da labari yace Allah zai mutane guda biyu dariya ila rajulaini mutum biyu Ya hadu mal'akar ya da kula da janna wannan ya kashe wannan amma kuma duk biyu za su ga aljanna ya za yi haka an tafi yaƙi ne don ɗaukaka addinin Allah sai musulmi suka haɗu da kafirai sai wani arne sai ya kashe musulmi guda ɗaya ko bayan ya kashe musulmi ne matsayin musulmin da aka kashe ya yi shahada to an gama wannan yakin jima zuwa lokaci sai wannan kafin ya musulunta ya shiga dinin musulunci shi ma sai ya je ko a kashe shi a wajen yaƙi ko ya mutu haka da aka haɗu ranar kiyama musulmi yana ganin sai ta kuma wuyansa Allah shi ya kashe ni sai Allah ya yi musu dariya tun da bai san abin da ya faru wannan da shi ma ya tuba da ya kashe ka kuma ya shiga addinin musulunci wal islamu ya jubbu ma qablahu kuma tsiyar da kai kafin zuwa musulunci an yafe maka ita ba matsala yuqatilu hadha fi sabilillah fa yuqtal wanda ya tafi yaki dan dauka addinin Allah sai a kashe shi thumma yatubu thumma Allahu ala al sannan Allah ya karbi tuban wanda ya kisa din domin ya musulunta fa yuslim shi ma sai musulunta ko kuma fa yustashhadu sai zama to Allah ya azurta shi da yin shahada shi ma ya shiga aljanna kenan wannan yana nuna duk tsananin laifin da kai wa Allah in kace ka tuba Allah zai karbi tuban ka ba a shiga tsakanin bayi da mahalicinsu a wajen ba. wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammad